daban da bincike-binciken nasu daban-daban duka abin da suka binciko suka gama bincike-bincikensu sai su same shi a cikin ƙur'ani akwai abin da har a cikin littafi na rubuta shi wanda suka buga diddiga suka ce shekarun duniya yau biliyan goma sha shida zuwa biliyan goma sha bakwai suka ce kuma ƙur'ani ya ce cikin kwana shida aka halici duniya Bayyuwa. a cikin bible an ce cikin kwana shidda sai dai kwana shidda masu 24 hours mu kuma cikin ƙur'ani ba a bayyana yadda suke ba to sai gashi muna da instant theory na relativity cewa kwanaki suna bambanta kwanaki a wannan duniyar tamu ba daidai suke da kwanaki a jupiter ba ba daidai suke da kwanaki a saturn ba don haka in space kwanaki suna bambanta sa'an nan lokacin da aka halicci duniya ma kwanakin ba irin waɗannan ne da muke yi ba a wannan lokaci every second yana daidai da second trillion guda na yau don haka kwanaki shida suna daidai da kwanaki trillion shida kwana trillion shida sai aka yi divide by 365.25 kwanakin shekara ko sai ya tashi biliyan goma sha shida da yan digo sai ya koma daidai da abin da suke faɗi na big bang theory ɗinsu suna ganin cewa wannan wani bincike ne suka yi sai gashi cikin lissafin alkur'ani alkur'ani ya gwada musu cewa gagara koyo ne duka mathematics inda suka zo da shi kuma gashi na cikin qur'ani zube dan shi na aka dauki qur'ani aka kai ga kwamfuta aka aza kwamfuta ta nuna cewa zai fi sauki ka ce mutum shi ya halicci sama ya halicci ƙasa yayi rana ya yi wata ya yi taurari ya yi komai da komai bisa ga kace shi ya halici ƙur'ani don haka bayyuwa a ce ɗan adam shi ya ƙirƙiro ƙur'ani wallahi wanda ya wannan binciken ga kwamfuta ya aza bisa ga ilimin probability ya mutu kafiri shi kan bai musulunta ba ya ce shi daga ran nan ya san ƙur'ani littafin allah ne sai dai kuma musulunci ba zai iya ba dukkan abin da za ka ɗauka na alkur'ani za ka same shi perfect duk da suna ƙur'ani ya ambata idan ka ɗauki sunan za ka ji shi da wani mahimmanci a shekara kusa uku da suka wuce mun ɗauki tsirrai da aka ambata a cikin alkur'ani mun aza su bisa ma'auni na science sai gashi science yana tabbatar da su ne mafi girman tsirrai a duniya idan sunan mutane ne ka ɗauke su za ka same su a haka duka sunan da ƙur'ani ya ambata in kalmomin ƙur'ani ne ka ɗauke su ka bi lissafi za ka tarar da suna karantar da wani abu waɗannan da suka shiga wata 1969 sun ɗauki kalmomin alƙamar cikin waɗannan kalmomin na alƙamar suka fitar da 1969 ranar da aka fara shiga wata watan nawa na aka fara shiga wata sai da watan ya fito bisa ga alƙaluma na lissafin da suka ɗauka na alƙur'ani don haka duk wani mathematics da ka ɗauko ko wani lissafi da ka ɗauko idan dai ka tsaya ka dubi alƙur'ani sai ka tarar da cewa